yanzu da muke magana ranar lahadi ce wadda ta daidai da hudu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 26 ga watan julai shekara ta 2009 wannan kasar da kake saurare taken da muka sa mashi shine mantuwa kuma shine kasar na uku daga cikin jeren giyar wannan ainihin wato wa'azozi ko lacoci da muke akan harkar mantuwa mun yi bayani akan mecece mantuwa da kuma bayanai dangane da hadarin mantuwa abinda muke magana a kai wanda ya ja mana ɗaukar lokaci mai tsawo muna sharhi shine akan sababin da ke jan mantuwa menene yake jan mantuwa Allah madaukakin sarki ya halitta mutane mabambanta da gwargwadon yadda ya bambanta halittar su aka ya bambanta sabubban da suke haifan musu da larura kowane mutum yana da irin yadda larura take samun shi kuma kowane mutum jikin shi yana da gwargwadon yadda yake karɓa ko yake fasara wannan larura wani tsari ne na Allah haka Allah ya yi shi da mantuwa don haka wannan babu wani abu da za a bi don canza halitta Allah akan haka wani kuma abin da yake haifar mushi da mantuwa shine wani hadari ko tsautsayi ya samu wadda ta taba wata gaba ta shi kamar kwakwalwa ko jijiya ko wani abu da ya shafi <coughs> gaɓoɓin da suke taimakawa wajen hadda ko makamantan haka wani kuma al'amari ne ya samu na daɗewar halitta kamar yadda Allah yake cewa mannin wa man nu'ammirhu fil khalq wanda duk muka raya shi ya rayu to lallai za mu tawaye halittar shi za a samu na kasa cikin halittar shi wato tsufa takan haifar da mantuwa a wani kuma saɓon Allah ne wani rauni ne a wajen biyayyar Allah wannan saɓon Allah da rauni a wajen biyayya Allah shine ainihin muka tsaya muke dogon sharhi a kai wanda muka kira shi da alghafla wato gafala shine mutum ya ainihin rabu da hanyar Allah maɗaukakin sarki ko ta hanyar sabo ko makamantan haka to wannan ghafla din ita ce muka yi bayani a kasan na ɗaya da na biyu har zuwa wannan na uku kasan na hudu da na biyar ma da ke zuwa duk gaba ɗaya ina da yaƙinin cewa insha Allahu ta'ala abubuwan da za su biyo baya duk magana ce akan ghafla din nan a jiya mun tattauna da yawa daga cikin dalilan da ke sabbaba ainihin ghafala a afwan ba dalilai ba muna magana dangane da haɗarin ghafla daga cikin haɗurran da take ainihin kawowa mun ainihin wato ji inda Allah maɗaukakin sarki yake bayyana ganin da ɗan adam zai rinka wa zunubai ba a bakin komai ba har ya rinka ainihin taka su yana kuma tattaka su za mu ƙara sharhi akan wannan mun zo wata gaba a yau ɗin insha Allahu ta'ala abubuwan da suka rage mana a ƙarƙashin waɗannan haɗurra su ne abubuwan da <clears throat> malam sa'id ya faɗi kamar yadda na gaya mana dama muna lakasa muna taƙaita wannan matsala ta gafla ne daga cikin littafin shi mai suna al-ghafla din malamin ya bayani akan cewa hadari na goma sha ɗaya daga cikin haɗuran gafala Allah maɗaukakin sarki ya tsoratar da mutane game da gafala kuma ya bayyana musu haɗarinta a cikin alkur'ani a inda Allah yake cewa hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun haka mutane za su zauna cikin gafala wato sun manta da Allah sun manta kiyama ma ta kusa tashi don haka ba sa lura da alamomin da ke bayyana cewa ta kusanta har lokaci ya zo lokacin da za a ɓarke katangar da ta raba tsakanin wannan zamantakewa tamu da zamantakewar ya ajuju wa ma'ajuj mutane suna tunanin cewa ya ajuju wa ma'ajuj a wata duniya suke rayuwa a'a ba a wata duniya ce suke rayuwa ba wannan duniya ce tamu sai dai a wannan duniyar tamu a wani gefe ne suke rayuwa idan aka taɓa samun wani bawa daga cikin bayan Allah shine ainihin <clears throat> abin nan zulkarnain a inda ya saka katanga tsakaninmu da su wannan shine bambancin mazauninmu kawai amma ba wai suna rayuwa a wani planet ba ne ba a wata duniya ce suke rayuwa ba a wannan duniya ce tamu sai dai a wata nahiya ne ita wannan nahiyar kuma duwatsu ne suka raba tsakaninmu da ita su kuma ba sa iya aune ba sa iya hauro waɗannan duwatsu sai dai sukan biyo tsakanin labi shine wato dutse da dutse to wannan dutse da dutse da ya labi ya fitar musu da hanya shine shi zulkarnaini ya ainihin ɓame wannan wuri da katanga hadisi ya zo sahihi a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum suna sarawa suna sarawa har wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari sai ya fassara wannan sarawar da tsakar dare sai ya miƙe <clears throat> yana cewa subhanallah futiha al-yawm min radmi ya'juj wa majuj misla hakaza yana cewa subhanallah subhanallah yau an bula wannan katanga ta ya'juj wa majuj gwargwadon haka sai ya ritsa babban yatsan shi da ainihin yatsan da ke biye da babban dan ali ya ritsa haka yace an huda kamar haka sai hadisin sahihu muslim sai ya ci gaba da bayyanawa cewa yayin da suka bisa suka kai wannan lokaci sai su ce gobe za su zo su ci gaba idan suka zo kashe gari sai su samu wannan ainihin huda da suka kai gare ta ta koma ta ɓame yadda take me yasa saboda ba su ce insha Allahu ba wadda a cikin surar da Allah ya bada labarin kissa su yayi kwaba yace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah wannan dokar da suka karya ta rashin cewa insha ita ta wargaza duk wahalar da suka yi in suka dawo sai su sake ci gaba da ainihin huda wannan katanga manzon Allah sallallahu alaihi sallama a cikin wannan hadisi na sahihu muslim ya ce a ƙarshen duniya Allah zai ba su iko sai su ce insha allahu in sun zo gobe za su ci gaba wannan sai ya ba da damar hudar ko kuma rarakar da suka yi sai ta tsaya a daidai idda suka raraka in suka zo kashe gari sai su karasa a wannan lokaci ne wannan ayar take ba da labari hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj haka mutane za su zauna cikin gafala har sai an buɗe rufin da ke tsakaninsu da ya'juj wa ma'juj wahum su ya'juj wa ma'juj min kulle hadabin daga duk wani tudu siluna za a ga ainihin wato suna ta gangarowa ko ina kawai sai a gan suna ta zubowa hadisi ya sake zuwa a cikin sahihu muslim da sunan abi dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja annabi sallallahu alaihi wa sallama yace suna bayyana ne kamar yadda fari ke bayyana a lokacin da aka yi ruwa domin daidai lokacin da za a kashe su a hallaka su kamar yadda hadisin ya bayyana idan mutum ya fito da safe ba zai samu inda zai aje kafa shi kwaya ɗaya ba sai dai ya taka gawawwakin su a duk duniya haka za su rufe ta dan haka a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane ba su da ƙarfi ba su da ikon iya kwashe gawawwakin su gawawwakin za su gallabe su a lokacin kuma amirul mu'minina na mutane shine annabi isa alaihi salatu salam sai su kai kuka gare shi cewa ɗoyi na wannan mushe na ya ajuju wa ma'ajuj ya gallabe su bayan annabi isa alaihi salatu salam ya jagoranci mutane an yi addu'a akan Allah ya hallaka su shine manzo Allah ya sai a waye gari sun zama farsha sun zama gasu nan kamar gawawwaki na fari to yanzu Allah ya hallaka su ana murna sai kuma fitina ta gaba saboda hadisi ya zo cikin sahih turmizi sunan turmizi da isnadi sahihi yace idan duniya ta kusa tashi fitintinu za su rinka zuwa kamar duhun dare idan karfe bakwai na dare ta duhu na yi amma in tara na dare ta fa duhun ya fi dare na ƙara gaba duhu na ƙare haka in duniya ta kusa tashi fitintunu za su rinka zuwa jama'a yanzu fitintunun da ake fama da su shekara goma da ta wuce na yanzu sun fi su zama musiba na yanzu dinnan da ake gani musiba ne waɗanda za su zo bayansu haka za su fi su lalacewa wannan zai sa ya wa ma'ajuji suna da rai fitina to sun mutu kuma fa sai su zama musiba babba ga 'yan adam domin naman su na wari an rasa idda za a rayu ko ina duniya ta rikice a lokacin annabi isa zai sake jagorancin halitta a lokacin sai a yi wata addu'a sai Allah ya turo da wasu tsuntsaye annabi ya ce sai su zo kamar jimina mana kowa san jimina dai manya-manyan tsuntsaye ne sai su ainihin sauka sai su rinka tsuntsince waɗannan nama suna zubar da shi a bayan garuruka sannan sai Allah ya saukar da wani ruwa wanda ba a taɓa yin shi ba sai wanke duniya tas sai a waye gari duniya ta gyaru wannan shine abin da hadisin ya bayyana Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai Allah ya ce waqtaraba alwa'dul haqq alkawari na gaskiya zai ƙara kusantowa a lokacin wanne ne alkawari na gaskiya shine tashin alkiyama wato zuwan ya ajuju wa ma'ajuj kamar zuwan annabi isa ne zuwan annabi isa mai Allah ya ce a qur'ani wa innahu la'ilmun lis-sa'ati a cikin wata kira'a wa innahu la'alamun lis-sa'ati zuwan annabi isa to ilimi ne da ke tabbatar da cewa kiyama ta kusa zuwan annabi isa alama ce da ke tabbatar da cewa tashin alkiyama ta kusa don haka fala tamtarun nabi Bi hako, kar ku sake ku yi shakka game da ita to zuwan ya ajuju wa ajuj shi ma alama ce ta tashin alkiyama domin da ya gama ba da labarin zuwansu da gangarowarsu sai ya ce waqtarabal wa'adul haqq alkawari na gaskiya a lokacin sai ya ƙara kusantowa a daidai wannan lokacin mutanen da suka kafirce wa Allah mutanen da suka zama musulmi ne amma sun gafala game da tashin alkiyama fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru sai kaga idanuwan waɗanda suka kafirta sun rena fata ma'anar wannan kalma kenan kamar yadda bahaushe yake cewa ido ya rena fata ina ma'ana haka kai ne kake cika baki kana kaza kana kaza abin duk da kake cika baki akai sai ya zo akasin abin da kake cika baki shine lokacin ka kunyata sai bahaushe sai ya ce me ido ya rena fata shine fa idza hiya shakhisatun absarul na kafaru a lokacin ne sai idanuwan kafirai sai su rena fata me za su rinka cewa ya wailana kai canmu tir da mu kad kunna fi ghaflatin min hadha mun gafala game da wannan tashin alkiyama bal kunna zalimina amma mu muka zalunci kanmu me yasa za su yi furuci da haka saboda Allah ya bayyana alamomin ashe da ya bayyana alamomin nan dalili ne akan me akan a shirya sai ba su shirya ba har ta zo ta afko musu ashe su suka zalunci kansu to wannan gafala na daga cikin ghafala mafi girma da take samun kafiri saboda hadisi ya zo cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce saboda ghafala wasu tashin alkiyama za ta zo ta same su ba su san halin da suke ciki ba sai ce wani ma zai shagaltu da ban ruwa game da shuka shi tashin alkiyama nan za ta zo ta same shi a lokacin da ya jawo jigo ko guga zai zuba sai kiyama ta zo sai ka buge shi haka ma'ana abin da ake nufi shine lallai ne alkiyama ta zo ta same ka kana sane kana faɗake wannan dalili ne da zai sa maka shiri da kintsawa kafin ta kwantsame ka ku ɗauki misali na daga cikin alamar zubar ruwan sama shine mai tattaruwar hadari iska tasowar iska sannan sai me sannan sai walƙiya sai tsawa idan ka ga haka ta buga kana da wani abu da ka shanya wanda in ruwa ya jika zai lalace za ka kawar da shi duk wani abu da ka san cewa ba ka bukatar ya haɗu da ruwa za ka kawar da shi ashe Allah ya yi adalci a wajen bayyanar da alamatu sughra thumma alamatu kubra baina yadayi sa'a sai da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ƙananan alamomi ƙananan alamomin nan daga cikinsu. akwai abubuwan da suke faruwa a yanzu wanda kowa ya shaida shine ne isnadul amri ila ghairi sahibihi ila ghairi ahlihi a danka shugabanci ko jagoranci ga wanda bai dace ba kuma dole a karbe shi a haka wannan alama ce ta tashin alkiyama italatul bunyan tsawaita gidaje wannan alama ce ta tashin alkiyama alama ce ta tashin alkiyama a rinka ganin mutanen da tarihinsu ya nuna kaskantattun mutane ne talakawa su waye gari kuma sun fi kowa wadata mutanen da suke rayuwa a cikin bukka a waye gari su ne ke da manya-manyan gidajen da suka fi na kowa tsawo a garin har su koma suna gogoriyo da gasa a tsakaninsu alama ce ta tashin alkiyama alama ce ta tashin alkiyama ya koki su yawa tun da kake wani yaƙi ne aka haife ka kaji ana yin shi wanda har yanzu aka daina shi sai dai canza salo tun da kake babu wani abu wanda ya lalace ya koma ya gyaru duk waɗannan alamomi ne da ke nuna alamomin tashin alkiyama amma a tsora alkufrafa zuwan mahadi almuntazar hadisai sun tabbatar da haka a cikin littafin musnadul imami ahmad da sunan abi dauda da sunan tirmidhi mahadi zai zo kuma jika ne daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sunan su daya da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama sunan baban shi daya da sunan baban annabi sallallahu alaihi wa sallama dan haka zai zama Muhammad dan Abdullahi ko Ahmad dan Abdullahi daga cikin salsalar zuriyar as-sayyida Fatimatu Zahra Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda hadisai sun tabbatar da haka mahadi ɗin ɗaya ne daga cikin mujaddidai muslihai sai dai shi tajdidin shi da islahin shi ya fi mujaddidai waɗanda suka zo kafin shi don haka bayan zuwan shi almujaddidul a'la al-akbar shine annabi isa alaihi salatu wassalam zai zo a bayan shi a ƙarƙashin haka ku fahimta annabi isa ba zai zo ba ne a matsayin annabi da aka aiko zai zo ne a matsayin mai mujaddidun li shari'ati ahmada shari'ar da annabi ya zo da ita ita ce annabi isa alaihi salatu wassalamu zai ainihin zo ya yi aikin tabbatar da ita da kuma aiki da ita na haka ba zai zo ne a matsayi na annabi ba ta iya yi wa tunani irin na mutazalawa ya shiga kwakwalwa cewa to an rage mai daraja a'a dukkan annabin da ya dawo duniya ya yi aiki a ƙarƙashin annabta annabi muhammad darajar shi ce ta ɗaukaka saboda haka darajar shi ce ta ɗaukaka ba darajar shi ce ta ragu ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a tashin alkiyama zai samu wasu cikin gafla don haka ka zama daga cikin mutanen da kiyama za ta zo ta same ka kana faɗaki, sai zama ka shirya mata kenan wani abin sha'awa akwai hadisi sahihi cikin sahihu muslim jama'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullum gari ya waye ranar juma'a da safe dabbobi da tsuntsaye ba sa kazar-kazar har sai sun ga rana ta fito daga gabas dalili shine dukkanin dabbobi sun san cewa kiyama za ta tashi ne ranar juma'a da safe to amma ba su san wacce ranar juma'a da safe ba don haka duk ranar juma'a da safe kafin rana ta fito Allah ya ce sai ba su da kazar-kazar har sai rana ta bullo sun tabbatar ta bullo daga alkibla to sun tabbatar ba yau bace kenan wannan ka duba wani ikon Allah dabbobi ne amma sai Allah ya kimsa musu wannan sanin dan adam da aka saukar da wahayi daga saman bakwai aka gaya mishi waɗannan bayanan dalla dalla yayi tambaya game da waɗannan matsalolin a sararin sama babu tambayar da aka matsa ina ma'ana haka mala'iku babu istifsarar da suke nema a wurin Allah irin yaushe tashin kiyama za ta tashi a nan duniya babu tambayar da ake irin wannan 'yan birni da 'yan ƙauye shine yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha yaushe ne tashin alkiyama ilmu in da rabbi ka ce Allah ne ya sani la hali wakti ha huwa Allah ba zai bayyana ta ba ga lokacinta sai dai shi ma'anar wannan abin shi ne ba zai bayyana ta kafin lokacin ba lokacin ya zo sai ta afku ma'ana da za a ce ranar kaza ga watan kaza an bayyana kafin lokacin kenan a sai ranar ta yi kawai sai ta afku to sai ce sakulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta ya ce mas'ala tambaya ta yi yawa a sama da ƙasa yaushe za a yi tashin alƙiyama tambayar ta yi nauyi abin ya damu kowa kamar a daidai wannan gabar Allah zai faɗa kenan amma sai sake cewa la ta'atikum illa bagata ba dai za ta zo ba sai a afke a afke za ta zo ya jama'a duk waɗannan abubuwan ana nuna mana ne mu shirya sannan aka faɗa mana alamomin yanzu kusan alamomin tashin alkiyama as-sughra idan ka je ka bibi malaman aqida kamar ibnu kafirin a cikin littafin shi kitabul fitan wal malahim zaka ga alamomin da ya bayyana game da tashin alkiyama alamomi kanana waɗanda daga cikin qur'ani da hadisai gaba ɗaya ya ciro su kuma malamai sun yi ijma'i a kansu zaka ga cewa kusan gaba ɗayansu sun gama tabbata to ita alama kubra ku ji ba sharaɗi ba ce ta faru duka domin kun san matsalar ita ce Allah maɗaukakin sarki yana iya tayar da kiyama a yanzu baka da damar ka ce Allah ka saba alkawari kuma yana da damar ya kashe mu a yanzu kuma ya ce ya fasa tashin kiyamar yana da damar haka don haka ya ce summa sha'a an sharahu sannan sadda ya so ya tashi mutum fassara ta ɗaya fassara ta biyu in ya ga dama ya tashi mutum in bai ga dama ba fa ya fasa tashinka ba damar ka ce Allah kai ka ce kaza saboda haka jama'a mu zama a cikin shiri asani ashar hadari na goma sha biyu na gafala zammallahu ta'ala al-ghafilina alal anil waɗanda suka gafala game da lahira Allah madaukakin sarki ya zarge su a inda yake cewa wa'dallahi alƙawarin Allah tashin alkiyama alƙawarin Allah ne la haka ne la yukhlifu Allahu wa'ada Allah baya saba alƙawarin shi walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai dai mafi yawancin mutane ba su sani ba na zahiran min alhayati dunya zahirin rayuwar duniya mutane suka sani wa hum anil akhirati hum ghafilun amma game da lahira sun gafala wannan siffa da Allah ya siffanta mutane yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu har yanzu tana nan ta zinci mafi yawancin mutane ita ce mafi yawancin mutane ka zauna majalisu na hira ka ji cikin majalisi ɗari da ake hira da wahala ka ji hirar lahira hirar me ake yi hirar duniya wata mota ta wuce 2000 an kaza ai an ga wani ya sa wani bala'in takalmi daga ina daga faransa ya siyo shi kai baka gana wani ba daga germany ya fi wannan kai ka ga irin atamfar da matar wani ke sawa ke kin ga irin gwalagwalan da ta siyo a dubai wannan ita ce hirar da mutane suke yi in an ta gafa 2011 mu wane ne gwarzonmu mu a'a wallahi wane ne kai wane yana nan yana shiri su wane suna nan suna shirya wane zai fito yana nan da kuɗi waɗannan su ne hirarrakin mutane duk inda ka je ka samu ana hirar lahira to ka yi kyakkyawar sa'a inda za ka gane musibar hatta dandalin da ke kusa da lahira ba a hirar lahira galibi yanzu su ne masallatai da wuraren mutuwa sai ka je cikin masallaci sai ka ga galibi hirar da ake ta mecece ta duniya ake sai ka je gidan makoki da ake karɓar gaisuwa sai ka ga me ake hirar duniya ake yi to mutane galibi abin da suka sani shine zahirin rayuwar duniya me yasa Allah ya ta'abiri da zahiri domin duk wanda ya san hakikanin rayuwar duniya to ya kamata ya binciki rayuwar lahira saboda rayuwar duniyar ba mai tabbata ba ce kenan duk wanda ya san hakikanin yadda duniya take to wannan zai lazimta mishi ya rinka bincike game da ainihin yadda lahira za ta kasance Allah ya kiyaye الثالث ashar hadari na goma sha uku malam ya ce لخطر الغفلة فقد أرسل muhammadan li irsalin الناس anil ghafla. saboda mummunan haɗarin gafala dinnan Allah ya aiko annabi musamman takanas tun daga ina tun daga saman bakwai Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa ko ina a duniya domin ya gargaɗi mutane game game da hadarin gafala qala Allah ta'ala Allah yace litunzira qauman ka je ka yi gargadi ko an saukar maka da littafi ne don ka gargadi wasu mutane ma unzira uku. iyayensu ba su sami irin wannan gargaɗin ba gafilu na iyayen nasu gafalallu ne ma'ana ta farko kenan ko kuma su mutanen da ake cewa ka je kai musu gargaɗin a yanzu waɗanda iyayensu ba su sami irin wannan gargaɗin ba su mutanen na yanzu ɗin gafalallu ne don haka je kaka tunasashe su ko kuma su waɗannan ɗin na yanzu ba su gafala ba to je ka kai musu gargaɗi saboda iyayensu sun riga sun tafi lahira suna cikin gafala dubi kowace ma'ana ɗaya tana da tana da kyakkyawar fassara mutane ne gafalallu suka mutu a cikin gafala amma 'ya'yansu ba su gafala ba to je ka kai musu wa'azi ko kuma mutane ne waɗanda yake ba su samu mai wa'azi ba suka mutu ‘ya'yansu kuma suka taso suka zama mai gafalallu to je ka kai musu ainihin wato wa'azi domin su bayyana domin su fita daga cikin wannan gafala sai ce laqad haqqal qawlu ala aktharihim azabar Allah ta tabbata ga mafi yawancin waɗannan mutane ta magana ta alkawari wato Allah ya alkawarin azaba game da mafi yawancinsu wa hum la gashi kuma basu yi imani da Allah ba inna ja'alna a a'naqihim aghlalan Allah ya ce mun sanya ƙuƙumai a cikin wuyansu menene kukumi shine a ɗaura wuya sai a sargafa da na gaba idan aka ɗaura wuya shi kaɗai sai aka sargafa da na gaba aka kuma ɗaure ta baya aka sargafa da na baya sai a ce ya zama me ya zama ainihin ƙuƙumi fahiya ilal azqani haka waɗannan ainihin ƙuƙumai suna ainihin kai da komowa har zuwa ina har zuwa azzakal ina ne azzakal kunci ko kundu kuke ma'anar wannan shine ɗauri ya kai ɗaurin da an ɗaura wuya har ya kai baki ba shi da ‘yancin motsi eh sai ce fahim muqmahuna haka suke tabbatattu a cikin wannan ainihin kukumi nasu wanda ainihin aka saka su a ciki abinda Allah yake magana a nan ɗayan abu biyu ne ma'ana ta farko ko dai haƙiƙa mutane ne suke cikin ɗauri na kukumin kafirci to je ka kai musu wa'azi ka kwance su ko kuma mutane ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya yi musu alkawarin wannan kukumi a cikin ainihin wutar jahannama amma da sharaɗin in sun mutu a kafirci to je ka kafin su mutu a cikin kafircin ka gargaɗe su dan haka sai yake cewa waje Allah min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda mun sanya ainihin wata kariya ta gabansu mun kuma sanya wata kariya ta bayan su ma'ana babu inda shirya za ta kai musu fa aghshaynahu dan haka sai muka lullube su daga me daga fahimtar gaskiya wa hum la yubsiruna sai zama ba sa gani wa sawa'un alaihim kuma duk ɗaya ne waɗannan irin mutane a an zartahum am lam layu la yu'minun ko ka gargade su ko ba ka gargade su ba ba za su yi imani ba asalin me ya ja wannan magana ta ƙarshe ita ce saboda waɗannan mutane suna cikin me suna cikin gafala da Allah maɗaukakin sarki ke cewa fahum ghafilun abinda wannan magana take nufi jama'a mutanen da suka samu kansu a cikin rafala to mutane ne waɗanda yake sun riga sun hallaka babu abin da suke jira sai azabar Allah abin da zai kubutar da su daga wannan rafala da za ta kubutar da su daga waccan azaba ita ce inzar gargadi da wa'azi arabi ashar na goma sha biyar daga cikin haɗurran ah, sha hudu taubihul ghafili na yawmal qiyama ainihin wato kyare ko kunyata ko gwasalewa gasuwa ga alghafil wanda ya gafala a ranar alkiyama wa taqri'uhu da kuma kwankwasa shi shine gaya mishi baƙaƙen maganganu qala Allah ta'ala Allah yace wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد محل الشاهد كينا waɗannan jeren giyar ayoyin Allah ya fara bayyana baiwar da yawa ɗan adam da ya ce me walaqad khalaqanal insana mu muka halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma mu muka san abin da ke yawo a cikin zuciyar shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusanci da ɗan adam fiye da jijiyar da ke gangara mishi da jini daga zuciyar shi zuwa ƙwaƙwalwar shi iz ya talakkal ne anil yamini wa anil shimali ƙa'i yayin da 'yan saƙon Allah ko wakilan Allah dama da hagun shi suke ainihin zaune suna ainihin wato musanyan abubuwan da suke rubutu ainihin a kan shi wannan ayar da waɗanda za su biyo baya su suka taimaka wasu sai suke fahimtar cewa ai dukkan ɗan adam yana da ‘yan aike ne guda biyu masu rubutu dama da hagu a'a abin da ake nunawa shine masu rubutun Allah da Allah yake turowa wani ya lokacin ya zauna dama wani lokacin ya zauna hagu wani lokacin a turo wannan ya karbi aikin da wannan yake zaune a dama ya koma hagu ya zauna wannan shine fassara ingantacciya da malaman suka yi amma saɓanin yadda mutane suka fahimta kamar yadda zan zo in faɗi rakibu yana na yana rubutun hannun dama na alheri atid yana na yana rubutun hannun hagu na sharri ba haka ba ne a'a masu rubutun ne 'yan saƙon Allah mutum guda ne ke tahowa amma mutum gudan nan da yake tahowa wani lokaci zai zauna dama wani lokaci zai zauna hagu wani lokaci wanda za a turo ya karbi aikin shi in ya zo dama za a umarce shi ya zauna a halin aikin zai karba daga hannun wanda ya zauna ainihin a lokacin nashi aikin daga hannun dama ne sai ke cewa mayal yalfizu min qawlin babu wata magana da shi wannan dan adam zai furta illa ladaihi sai ya kasance ainihin gaba gare shi raqibun akwai raqib atid raqib atid suna ɗaya ne tagwayen suna ne kamar da ake cewa Muhammad Mustapha Muhammad Kabir Muhammad Awwal kamar yadda indiya ke sa suna Abdulrahman Muhammad ko Muhammad Ahmad suna ɗaya ne tagwayen suna ne haka wannan raqibun atidun bai ce raqibun wa atidun ba raqibun atidun raqibu atid dan haka ku kiyaye wannan da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan matsalar su da dama masu saurare na daga nesa ta hanyar kasat in suka ji tayi karo da galibin abubuwan da suka sani sukan tambayi je ka samu littafin alamul jinni a alamul mala'ikatil abrar alamul mala'ikatil abrar halitta fitattun mala'iku masu biyayya Allah addoktor Sulaiman al-Ashqar ne rubuta wannan littafin ya tsaya ya tattauna wannan littafi bi ishabi bayanai dalla dalla na mas'ala ta mai fa ake littafi eh, na'am malai yake cewa waja'at sakratul mauti bil haqq magagin mutuwa zai zo ya riski ɗan adam magagin mutuwan nan gaskiya ne hadisi ya zo ya fassara a cikin sunan tirmidhi magagin mutuwa gaskiya ce a ƙarƙashin ayar da Allah yake cewa kullu nafsin za'iqatul mauti wa nabluukum bisharri wal khairi fitna babu wani rai da zai zo mutuwa sai ya ɗanɗani ɗacin fitar mutuwa hadisin tirmidhi da nake ishara a sayyida fatima take zaune gaban mahaifinta annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ta ga halin da yake ciki sai take cewa ya abata ila mala'i ila jibril nan'a ya abta wato take jinjina ya baba za mu kai jimamin mutuwarka zuwa mala'ika jibril ya baba kaza kaza tana to daga cikin maganganun da take faɗi sai take ce mishi ta ganshi a cikin wani irin hali ne na damuwa sai annabi yake ba ta haƙuri da cewa ki yi haƙuri babu sauran damuwa ga mahaifinki bayan yau wannan magana ce mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin dunkule ta inda yake ishara akan cewa da a ce raɗaɗin mutuwa na sauka akan wani wato da ana ɗauke wani raɗaɗin mutuwa da an ɗauke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana kowa sai ya ɗanɗani raɗaɗin fitar rai sai dai na wani yana muni na wani yana sauki sai mai fatan Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe mana wani jika cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zainul Abidi, yakan je ya sai bayi gida guda da bauta ta hau kansu ya je yanta su sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ina tawassuli da waɗannan bayi da na siya ka sauƙaƙa min raɗaɗin ɗaukar rai mana uba ne da uwa da ‘ya'ya da dukkan gida an je an kamo su sun zama bayi an kai su kasuwa za a sayar a je a siyar da wannan a yi gari kaza da shi wannan a siyar an tarwatsa wannan gida kenan sai je siye su a dunkule gaba ɗaya sai sake su su koma gidajen su ci gaba da rayuwa in yi haka sai tawassuli abinda da yake fata shine Allah ya sauƙaƙa mai raɗaɗin mutuwa mai al'imamu safad ya faɗi da shi da malamin shi al'imamu zahabi safad ya faɗi a cikin littafin alwafi bilwafayat, zahabi a cikin siyarul a'lamin nubala suka ce wa mata wa huwa na'imun da ya tashi rasuwa sai rasu cikin bacci <laughs> kasan bacci wani lokacin ko mintsininka akai baka iya tunawa ma ma'ana Allah ya amsa mishi addu'ar shi burin shi shi ne. ya samu sauƙin raɗaɗin mutuwa na haka ya kwanta bacci sai kawai sai aka waye gari ya mutu shine Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sadda ka kwanta bacci sai rai ya fita sadda rai ya fita din nan ka duba da kyau ka gani in ka kwanta bacci ranka ne yake fita tamaman wannan hatta modern science ya tabbatar da haka qur'ani ko shekara dubu ɗaya ainihin ɗari hudu ya tabbatar mana da haka na'am rai ne yake fita tamaman ran nan da ya fita a bacci kaga baka jin raɗaɗin shi saboda me saboda nauyin bacci da ya danne kwakwalwarka amma ran ne ya fita gaba ɗaya me ake bari a jikinka numfashin ake bari sai ce fa yumsiku allati qada alaiha alai maut ran da Allah ya hukunta mishi mutuwa lokaci yayi amma yana cikin bacci ya za a yi sai Allah ya rike ran dama yana wurin shi shikenan kaga wannan mai ran bai ji radadin mutuwa ba gaba daya kun fahimci hikima Allah dan haka kar ka taɓa tunanin akwai abin da addu'a da sadaka ba ta bayarwa Allah ku dai ji abin da yake sannan ku dubi sayyidina Umar yana cikin madina yake addu'a wai Allah ya bashi shahada sahabbai duk suka rude kai baka zuwa jihadi kai ne khalifan musulmi kuma kana cewa Allah ya baka shahada amma kuma tambayar da kake sai kana cewa a cikin madina jihadi zai zo madina ne to me kake nufi kuna ga aka biyo shi har masallacin manzon Allah aka yanka shi sai ya sai ya samu martaba ta shuhada wannan sai gaskata hadisin bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallama ke zaune akan dutse dutse ne face sai dutsen ya rawa da su haka annabi da abubakar da umar da usman suna zaune sai annabi ya bugi dutsen ya ce kai ka natsu hmm. kaji annabi sallallahu alaihi duk wani shehi in yi haka wallahi sai mu ce ƙarya ne wallahi na lai amma annabi gaskiya ne yadda ki dutsen ya ce kai ka natsu ya ce annabi ne da siddiƙi da shahidai guda biyu a kanka waye annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar ne siddiq dawa da umar da usman kaga bi shahadati rasulillahi su shahidai ne a ina shahada ta same shi a cikin masallaci shi yasa wallahi karkai tunanin akwai abin da addu'a da sadaka ba zai baka ba in kana da wata bukata ka tafa gaba ka gani wani soja ne kawai postin din shi aka gari ya na siyan kosai wurin yarinya yana son ta ya yi ya yi ya yi kullum uwarta na sai da kosai ita tana zubawa uwa na tura ita ya yi ya yi yana son ya aure ta taki kullum ya zo sai ce ta sa mishi kosai kunshe ya sa a leda ya rike sai ce to ta sa wannan ta yi sadaka Allah ya maganin masifa ya shiga masifa <laughs> da kunshe mishi nashi ya tafi wannan kuma ki yi sadaka Allah ya maganin masifa tana yi sannan sai ta ce kai dai ka turo iyayenka ka ci naci khalas suna nan yanzu da ƴaƴansu suna zaune ba abin da sadaka ba ta abin nan <laughs> shi ne karinka sadaka almajirai ma sun ce maganin masifa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai Allah madaukakin sarki yake cewa وجاءت سكرة الموت bil zalika zalika كنت minhu تحيد abin da kake kaucewanka kenan abin da kake kaucewa shine mai sakaratul maut to tana nan za ta zo kuma gaskiya ce don haka sai dai ka rinka neman Allah ya sauƙaƙa maka ku duba jama'a akwai abin da ya zama kaddara idan ka tashi roƙon Allah sai ka nemi sauƙin shi annabi baya roƙon Allah kada a yi hisabi me yake roƙon Allah hisabin yayi sauƙi Allahumma hasibni hisaban yasira sai ya fassara hisaban yasira kan da kanshi cikin sahihul bukhari cewa shine me Allah ya kira ka ya ce maka ga zunubanka amma ya yafe maka a kai ka aljanna so da ka jama'a a dage da addu'a duk abin da ka san ya zama maka matsala ya ci kwalaka to ka manta da kowa ka koma wurin mai maganin matsala wato da a ce mutane suna gwada girman Allah da girman matsala to da matsala su ta kare domin duk girman matsala to Allah ya fita me ya fita girma idan haka zai maganinta Allah ya taimake mu sai ke cewa zalika ma kunta minhu tahid abinda kake kaucewan kenan kullum kana kaucewa mutuwa ko to kuma sai kun haɗu wani fi so Allah ya ce za a yi busa a cikin ƙaho zalika yawmul wa'id wannan ita ce rana alwa'id rana azaba ko kuma ita ce ranar da ake alkawari waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun kowane rai zai zo tare da wanda yake jagorancin ta zuwa ga Allah wa shahidun da kuma annabin da aka turo domin ya gargade ta don ya shaidarta to ma'allin shahid na duk waɗannan ayoyin shine mai laqad kunta fi ghaflatin min haza sai ka ɗauko laqad kunta man walaƙad khalaqanal insana kai mutum ka kasance a cikin gafala game da duk waɗannan abubuwan yanzu wani ya manta da mutuwa ya manta da kabari haka zo ana wa'azi akan haka sai ce baya son ya ji irin wannan wani tsohon shugaba ne na zamanin sardauna shi kuma shi shugabancin gabas maso kudancin najeriya wato hanyar shiga garinsu ƙauyensu shine francis akano ibiam hanyar shiga garinsu akwai islamic center da ke afigbo baya son ganin an sa kalmar musulunci ya rasa yadda zai yi in aka zo wuciya da driver sai kau da kanshi haka rannan dai sai sa aka sa wa motar labule ma'ana kawai saboda kada ya ga islamic center ba yadda zai sai ya wuce ta gaban makarantar to sai kuma wani abu ya girshe shi ana nan kuma musulmin da ke da wannan islamic center daga ɗaya tsallaken daga gaba sai kuma suka samu mai sai suka samu fili nan kuma sai aka sa makabarta nan kuma sai aka sa katon signboard in ya kau da kanshi daga nan kai ga islamic center sai kuma ya ga nan kuma ilal makabara nan kuma way to the cemetery to hanyar makabarta to ya guji me ya guji islamic center kuma ya ga abin nan wani abin mamaki wata ran na je garin ina zuwa na je wannan islamic center shi kuma ana wucewa da gawar shi ta gaban gurin shine me zalika ma kunta minhu tahid wannan rana ita ce ranar gaskiya ita ce kake ta kaucewa to za ku haɗu Allah ya kiyaye laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka dan haka sai muka yaye maka duk abin da ya lullube kwakwalwarka da duk abin da ya lullube idanuwanka da duk abin da ya lullube tunaninka har baka gani baka tunawa baka fahimtar wannan rana fa basaruka al a yau ganinka ko idanuwanka hadidun suna da cikakkun kaifi tunaninka ya dawo wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir ranar alkiyama tunanin kafirai zai dawo suke da muna jin magana da muna tunani a duniya da a yau ba mu zama yan wuta ba ku ji sai Allah ya ce me fa'tarafu bi dhanbihim sai suka yi furuci da zunubinsu da laifinsu dan aka jama'a ya kamata mutanen mu su fahimta waɗannan kafirai da Allah ya jarabce mu zama da su a gida ɗaya ko a anguwa ɗaya ko a ofis ɗaya ya kamata mu gane hanyar tunaninsu daban da namu addini da muke bi ya sha bamban da irin kalankuwar da suke bi don haka ba daidai ba ne yau wani irin tunani da ya shiga wasu musulmi lalatattu akan wai duk abin da kafirai suke sai an yi justifying wannan abin kuma sai an kawo irin shi a musulunci happy birthday da ake shine ake yi yau a musulunci shine a ce za a yi maulidin wani maulidin wani shine happy birthday ɗaya kenan duk abin da ya shafi kafircinsu a al'adu ce na sake ka wai sai a zo wai a ce wai ai mu ma akwai saki wai mace tana sakin namiji din haka gama bayani wai sai a ce wai hul'i kul'i ba saki ba ne mace ba ta sakin namiji a musulunci duk abubuwan da suke sai a ce wai za a kawo yadda za a gaskata waɗannan abubuwan a'a don haka gaskiya yana daga abin da muke ganin haɗari a yau wasu abubuwa da wasu musulmi suka kafa kansu a ciki wato zama tare da kiristoci da sharhin addinan juna domin wai a fahimci juna a zauna lafiya babu wannan a musulunci ana zaunar da su ne ko a je a same su a yi musu wa'azi don ana da yaƙinin abin da suke akai ba daidai ba ne don haka babu wani dalili da zai sa a ce wai a zo su faɗi nasu mu mu faɗi namu a'a sai dai a zo a yi musu sharhi game da daidaituwar addinin mu da kuskuren nasu Allah kiyaye jama'a dukkan mu yanzu muna da yaƙini akan cewa gafala tana da me tana da hadari sakamakon nasoshi da muka ji waɗanda suka gabata a yanzu sai malam yake cewa al-mabhasu rabi' bayani na hudu alamatul ghafla waɗanne alamomi ne za su bayyana game da kai ko ni ko ke ko ita ko su ko mu a gane cewa wane fa yanzu ya shiga gafala waɗannan alamomin ina son kafin ka auna su akan kowa ka fara auna su akan ka kaɗan daga cikin su mala yake cewa awwalan na farko at takasulu an ta'at kasala game da fa'a duk wani abu da ba a kira shi ba'a in kaga kana da kasala a kai to ka ɗauka gafla ta same ka jama'a kowa ya nazari kana da kasalar sallah kana da kasalar azumi kana da kasalar sadaka domin waɗannan abubuwan ne Allah ya dunkure su ya kira su mai alkhairi sai ce mai wasabiqu ila maghfiratillah wasari'u ila alkhairat eh innahum kanu kanu yusari'una ila alkhairat akwai fil khairat ma'ana Allah yana bayyana bayin shi ne yake bayyana irin yadda suke rige-rige da juna zuwa ga zuwa ga alkhairi sai ya zama aha innahum kanu yusari'una fil khairati sun kasance suna gaggawa wajen me wajen alheri dubi kai gaggawa kake wajen alheri ko jinkiri kake makon da ya wuce ko kun tuna baiti da na kawo mana na wani ba maguje wanda ba musulmi ba ne bai taɓa jin labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba domin ya rayu ya mutu kafin zuwan annabi shine imrul qais da yake cewa a rana mudhi'ina li amri ghaibin wa nusharu bi ta'ami wa bisharabi asafirun wa zibbanun wa dudu wa ajra'u min wato duk iskancin mutum ka san in ya fara tsufa sai ga ya fara karkatowa duk shigantaka da fasikanci da duk abin da imrul kaisa ya da girma ya fara kama shi sai ya fara wasu kalmomi na nuna yanzu ya dawo yana neman ya zama dattijo amma a lokacin babu labarin annabawa balle ya bi su sai ce a rana muzi'ina li amri ghaibin ina gani fa mu wa mutuwa sakaci ma'ana a lokacin mutuwa ce kawai take tsorata su ina ganin mu wa mutuwa sakaci ba mai mata tattali ba mai mata shiri sai ke cewa wa nusharu bit ta'ami wa bi sharabi kullun tattalin mu shine me za mu ci me za mu sha asasirun wa zibbanun wadudu wajen halaye nagari. yace ce ba mu da kazar-kazar asafir tsuntsaye ne mu ba mu da kwari wa zibbanun kudaje ne mu wa dud tsutsa tsuje mu ma'ana tsutsa tsuntsu kuda waɗannan abubuwan suna da kwari ne ba su da kwari sai ce wajen ayyukan alkhairi da abin da ya dace haka muke ba mu da kwari amma sai ce wa ajra'u min mujalli'ati zi'abi a wajen sabo da wajen yin abin da ba daidai ba muna da kazar-kazar kamar lafiyayyen kyarkeci ku dubi mutane da kyau ku gani a yau ginin masallaci ginin makaranta wurin jana'iza ba nan mutane ke taruwa ba yanzu jana'iza an kaga an taru yanzu wane ne wane ne idan wani talaka ya rasu wane da wane ba za su zo ba hatta malamai yau ba kowa suke zuwa wurin jana'izar shi ba saurari waƙar mai gyada sai wane da wane wanda in an je an kai shi an dawo akwai sadaka akwai fidda'u akwai gumba ta ranar uku da kosai da menene da menene amma talaka ne wa yake damuwa abin da wannan maganar take nufi jama'a ma'auni ne anan ake ba mu kafin ayoyi shine me at-takasulu an ta'at kasala game da bin Allah alama ce ta gafla wa hadhihi alamatu min ahammil alamat tana daga cikin mafi girman alamomi ita wannan alamar Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai wai suna ganin suna yaudara Allah ne amma kuma Allah yana lalata ko tun kuɗe musu yaudara su zuwa gare su wa idza qamu ila salati qamu kusala idan suka tashi sallah cikin kasala suke miƙewa sai ka duba malamai suka ce kasala a sallah ta kasu kashe biyu kasala a sallah akwai tsari'a akwai lazima duk mutumin da ya zama kasala a sallah ta zama mishi lazima to yana da siffan munafukai shine kullum lafiyar shi kalau amma da ya ce Allahu akbar sai ji ya gaji sai fara ah, ina amma yana ya kosa to akwai alamar munafinci tare da shi sannan ghafla ta same shi ita ce kasala wata iri lazima wato koyaushe amma in ya zama fari'a ce ta faɗo mishi ne to wannan tabi'iyya ce shine ya yi aiki ya gaji ya yi kaza ya gaji to da ya tashi sallah shikenan sai wannan gajiya sai ta fara dawowa tana bayyana gare shi a ƙarƙashin wannan ba za ka yi saurin hukunta wanda kasala ta kama shi a sallah da cewa munafiki ba ko gafalalle sai in ta zama siffa lazima gare shi ina fatan kun gane ku karanta littafin al na al-imam ibn rajab al-hanbali Allah ya gafarta mishi don haka jama'a kasala siffa ce daga cikin siffofin da hadisi da ke tabbatar da ita hadisin nan ya zo daga abu huraira ne abu huraira ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda bukhari da muslim suka ruwaito shi annabi yace ce inna afqala salati ala almunafiqina salatu al-isha wa salatu al-fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau habwa manzo Allah yace sallolin da suka fi kowaɗanne nauyi ga munafikai sune sallolin isha da kuma wace da sallolin alfijir sallar isha kayan magariba ka koma gida tana da kasala ka fito mai yiwa ka ci abinci jikinka ya nauyi ka fara bacci ma me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da mutane za su iya da ya kai ta karshen ɗaya bisa uku na farkon dare shine kamar karfe goma na dare amma mutane ba za su iya ba karfe nawa ake sallar isha yanzu karfe takwas ko takwas da rabi ko takwas saura kwata ko makamantan haka da gwargwado da lokaci yake amma ka duba galibin adadin mutanen da ke taruwa a sallar magariba sukan fi yawa fiye da mutanen da suke taruwa a sallar ainihin isha sannan sallar asuba ka kwana kallon fim fim din yana karewa ne karfe hudu na asuba daga karfe hudu na asuba zuwa karfe biyar na dare a lokacin kuma duk zafin da ake yi ya huce gari ya yi sanyi a wannan lokacin kuma shedan yake turo jama'a shi su zo suna jijjiga ga masu bacci irin jijjigar da uwa take wa jariri dan ya bacci wannan ya faru hatta ga sahabbai a cikin hadisin bilal ina fatar an gane yanzu wannan ba shi da hadari ga ainihin wato rayuwar musulmi waɗannan siffofin su bayyana gare shi na'am suna da hadari sai annabi ya ce waɗannan sallolin ko da a ce jama'a sun san ladan da ke tattare da su to ko da da jan gindi ne da sai sun zo wato ko da suna jan gindi ne sai sun zo ma'ana ta farko kenan ko kuma ko da da rarrafe ne to da sai sun zo sai ya ce walaqad hamantu an amura bis salati fatuqam annabi ya ce dan nake da in sa'ata da iqamar sallah thumma amura rajulan fa yusalli bin nasi ni kuma in sa wani wa mutane limanci sun antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum hazmun min hatab ni sai in ɗibi wasu mazaje cikin sahabbai su samu busasshen ice su biyo ni ila kaumin in tafi gidajen mutanen da la yashhaduna salata ba sa zuwa sallar asuba ba kuma sa zuwa sallar ainihin isha fa uharriqu alaihim buyutahum in kona ainihin gidajensu suna cikin gidajen binnari da wuta da wannan hadisin yake cewa annabi ya ce yana dabda wata rai lokacin sallah ya yi shi ya ki zuwa sallar ya tafi ina ya tafi aikin ƙona gidajen mutanen da suka ki zuwa sallah a wannan rana ya zai ƙona gidajen shine zai tafi da makamashin ƙona gidajen ya sa wasu mazaje a ɗibi busasshen ice a je mutanen suna ciki a ƙona gidajen wannan hadisin kan riwaya shi kenan sahihiya akwai wata riwaya ba'ifiya shazza ko munkara da mutane ke kawo wadda kawo ta suna ganin fassara ce ga hadisin a lalata hadisin ce da suke cewa annabi ya ce ba dan akwai zurriya ya'ya da mata a gidan bada yi haka wannan riwaya sanadan wa matnan munkarar riwaya ce bata tabbata ba domin wannan riwayar in ta tabbata ai ta warware wannan burin da annabi yake fatan yayi abin da wannan hadisin yake nunawa shine hadisin yana gargaɗi ne in aka ce to amma abin da ya hana shi shine kaza kenan ba za a yi ba amma abin da ake so a bar hadisin a matsayin shi na gargadi shine kullum annabi yana cikin wannan gargaɗin. ya himmantu da yi haka yana dab da yi haka don haka dole ka fito don baka sani ba ko ka ki fitowa yau ya je kona gidanka kana cikin gidan haka wannan riwaya ta maganar zurriya da sauransu riwaya ce ba Allah ya kiyaye jama'a kun ji alama ta farko daga cikin alamomin gafala don haka sai kowa ya duba ya ga kana da kazar-kazar wajen ta'a kana da kazar-kazar wajen ta'a ko kana da baya-baya to anan ne alama take bayyana ta ghafla saniyan na biyu istisghar muharramat wa tahawun biha abu ne haramun sai ka dauka ba komi bane masu bin wannan abu masu masu faɗin haka ma suna tsaurarawa ne kamar mai kamar yadda na faɗi jiya handshake da ake da mata hannu da ake da mata ko kuma a university cosmet ɗinka ce ko classmate ɗinka tana zuwa kawai shikenan babu wani abu sai ku ɗan rungumi juna ku ɗan rungumi juna haka ku shanshini juna haka ba komai an yi magana ka ce nawa kai baka da tsaurin ra'ayi kai kaza kaza kaza kaza kaza waɗannan abubuwa ne suke haramun amma sai ka ɗauke su ba a bakin komai ba sai kake wannan alama ce ta gafla ta same ka abdullahi ɗan mas'udin sahabi ne Allah ya ƙara mishi yarda a cikin ainihin wato hadisin shi ko asarin shi wanda al al-bukhari ya ya ce innan mu'mina yara dhunubahu annahu, ƙa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqta alaihi. mumini kullum ganin zunubin shi yake kamar katon dutse ne sama da shi shi kuma yana zaune a ƙasan shi kullum tsoro yake kada wannan dutse ya fado mai haka mumini yake ganin zunubin shi wato dukkan mumini yana ganin cewa zunuban shi sun fi shi girma da za su faɗo za su darkake shi ne wa innal fajira amma mutumin banza yara zunubahu ka zubabin ganin zunuban shi yake kamar mai kamar kuda ne marra ala anfihi kawai kuda ne zo wucewa a hancin shi faqala bihi hakaza faqala shihabun faqala abu shihabin biyadihi fawqa anfihi sai kawai mai riwaya abu shahabin yi haka da hannun shi a saman hanci ma'ana fajiri gani yake zunuban shi kamar kuda ne kudan nan sai zo zai wuce ta fuskar ka kawai sai kai mishi haka shikenan kaga ba a bakin komi yake ba domin inda a bakin komi yake bindiga za ka ɗauko amma tunda haka sa hannunka kai haka kawai ta karewa to kuda ba a bakin komi yake ba haka fajiri yake ganin zunuban shi mumini kuma kunga ga yadda yake ganin zunuban shi wannan mi'yari ne ya bamu abin gwaji ne ya bamu kowa ya je gwada na ina dan zuwa kaɗan kowa ya je gwada ya kake ganin zunubanka suna baka tsoro idan har zunubanka suna baka tsoro dalili ne akan cewa kana nan da imani to sai ka tuba imanin ka ya tabbata idan har kana ganin zunubanka ba a bakin komai suke ba to ghafla ta same ka Allah ya kiyaye na'am na fadal na'am na'am mun yi magana jiya alama ce ta gafla akwai irin waɗannan kuma kullum ana fama da su wa'azi kake mishi ya bi kaza sai ce maka kai ma ai kana yin kaza iyaka ka iya da kanka ba haka suke cewa ba alama ce ta mai alama ghafla ce in ba kuma ta ba mai akhbari yake cewa me alamatul khizlan alamatul shaqa ma'ana aske gemu yake jama'a mutum ya kai shekara sittin ko shagiri ne sai an samu gemu ɗaya biyu ya fito mishi ko to wannan shine matsayin gemun shi haramun ne ya cire shi a sai zama askewa yake idan aka zo magana jilsatul israha zai ce me shi ba malike ne ba jilsatul istiraha amma in ya arsage mu aka ce fa sai ce a ai shi ba shafi'i ne domin a nan malikiya ta ce wajibi ne gemu shafi'iya kuma tunda ta ce mustahabi to ya koma shafi'iya a can a jilfatul istiraha kuma ya koma malikiya switching system kenan yana yana switching in ya ji nan tayi zafi sai switching ya koma nan shine at-talfiqu bainal mazahibi jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan alama ce ta gafla wallahi to kun san abin tsoron in kai nazari da yawa mutane suna da wannan siffar shine in ka gaya mai kaza in ya ji baya yin kaza din wallahi ran nan wani dan jarida ya bani sha'awa hira ake da babban malami shi dan jarida ne shi ne yake dan moderating yake gyaggyara abubuwan kawai malamin ake tambaya sai wani ya bugo waya ya ci ala gafarta malam kana ta wa'azi a akan kaza shirka ne kaza bidi'a ne kaza kaza dan jaridar da ke gaban gabanka gashi nan kayi mai wa'azi bayi da gemu sai ce to Allah ya saka maka da alkhairi zan yi mushi wa'azi insha Allahu ta'ala shi ɗan dan jaridan inda ya bada sha'awa sai ce wallahi rashin gemu ɗin nan taksiri ne kuma ina fatan Allah ya taimake ni kuma Allah ya sa in gyara ma'anar wannan magana ita ce me da yi ta'awili a kan bin shari'a gwamma ka yi itirafi da gazawa kuma ka yi yunkurin gyara yanzu wannan ta'awili ne yake yi me yasa kake aje kake aske mu sai ce a shi shafi'iya yake bi to shafi'iya yake bi eh to in ya tashi sallah ya rinka jilsatul isra shafi'iya ta ce ayi nan kuma fa sai ce a malikiya yake bi wato a sallah shafi maliki ne shi amma a wajen sallah fa shafi'iya ne shi ghafla ce wallahi kuma kowa ya je nazari ya gani wannan na daga cikin cutar da take damun shine in rafla ta same ka sai ka koma kana ta'awile a cikin addinin Allah Allah ya kiyaye wannan kenan salisan na uku fa sai ce ulful ma'asiya sabo sabo da me sabo da sabon Allah wa mahabbatu hada kuma son sabon Allah mutum ya saba da sabon Allah yana kuma jin daɗin sabon Allah wannan dalili ne akan me dalili ne akan kafula. hadisi ya zo daga sahabi abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya kara mishi yarda ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce kullu ummati mu'afa duk al'ummata masu laifi Allah zai kau da kai game da laifinsu illa mujahirina sai masu yi wa Allah fito na fito wajen laifi menene fito na fito sai ce wa inna min mujaharati an ya amala rajulu billaili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltu al-barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu wa yakshifu ko sitr Allah anhu duk masu laifi Allah maɗaukacin sarki zai yafe musu zai iya kau da kai game da su amma Allah bai yi alkawarin zai kau da kai ga mai bayyana laifi ba menene bayyana laifi ba fa yin zina a bayyana ba ba yin luwaɗi a bayyana ba a'a ya je ya yi zinar a ɓoye a yaushe a jiya da daddare Allah ya rufa mai asiri har ya zina shi ko luwaɗin shi ko duk abin da zai ya gama Allah bai tona mishi asiri ba Allah ya kwana yana rufa mishi asiri amma shi kuma sai waye gari yana kiran abokai har yana ambaton sunansu ya kai wane daren jiya kaza da kaza na yi sai manzo Allah ya sake maimaita maganar ya ce a halin fa ya kwana cikin sutura Allah har gari ya waye Allah bai tona asirin shi ba ba wanda ya san abin da ya madadin ya zauna cikin rufin asirin Allah ya nemi Allah ya gafarta mishi sai ya zo yana kashafe yana tone yana yaye labulan da Allah ya lulluɓa mishi Za Allah ya ce Allah ba zai yafe wannan ba ba zai kau da kai game da shi ba kenan duk mutumin da kaga yana bayyana laifin da yake yana ba da labari labari na izza dalili ne akan ghafla ta same shi wannan hadisi bukhari da ainihin muslim suka ruwaito shi Allah madaukakin sarki kiyaye rabi'an na hudu tadyi'ul waqti min ghairi fa'idatin na daga cikin ainihin wato ghafla alamar gafla a ga mutum yana ta ɓata lokaci ba tare da wata samun fa'ida ba a ƙarƙashin wannan ɓacin lokacin na yi mana magana kwanaki jama'a wadda daddare ne gari ya waye ne mutane ke zama suna rubuta text ɗin juma'at mubarak ban sani ba sai ka ga text shafi uku na gsm ya zauna ya rubuta juma'at mubarak yana ta distributing yana ta transmitting abin cewa wannan juma'at mubarak da yake aikawa wace fa'ida za ta dawo mishi da ita babu babu don ba ka da wani hadisi da za ka kawo ko aya da za ka ce wannan abin da yake akwai wani lada da yake samuwa a haka ba wata aya ce ya fassara ba wani sako ne na hadisi ya fassara ya tura wani baballe ya karanta ya amfana juma'at mubarak wannan kenan jama'a mutum ne zai zauna ya buɗe jaridu guda goma duk sai ya karance su daga sadda ya je ofis har zuwa karfe goma Wata fa'ida ke cikin wannan na'am akwai wata fa'ida da take komawa gare shi to ba wannan ake amma a kawai yana bata lokacin shi a halin a daidai wannan lokacin ƙur'ani na nan yana jiran shi ya buɗe shi ya karanta domin nan ne labaran gaskiya jama'a yanzu kashi goma cikin ashirin da ke nan 50% na labaran da jaridu ke rubutawa in ka koma gari ya waye sai kuma ga an dawo ana sake karyata waɗannan labaran a gidan rediyo ya kai hannu da yawa wani shugaba daga cikin shugabannin harkar man fetur a ƙasa da kaza kaza kaza kaza akwai makaranta da take garin efrom a cikin wari asalin shugabanta ma ɗan garin zaria ne a da ya sani ne faru sai ka ce wannan makaranta an ɗauke ta daga efrom an dawo da ita kaduna a ntn network news aka faɗa ni ina zaune ina kallo ina ji ina gani aka ce an ɗauke makarantar kacokan an dawo da ita kaduna sai aka waye gari duk mutane sun ji wannan labari ana hira da shugaban da ya shafi irin waɗannan makarantu da sauran sai ce a ana nufin za a gina irin ta ne ana nufin za a gina irin ta ne shine sai wani dattijo ya bugo ya ce da Allah ka ku wasa da hankalinmu ku gaya mana gaskiya wannan maganar da kake faɗi ita ce gaskiya maganar da muka ji jiya ita ce ƙarya ko kuwa ta jiya ce gaskiya wannan ce ƙarya dole dai an samu matsala to yanzu ire-iren waɗannan labaran ne baka kai ga ɓata lokacinka don haka jama'a sai ka duba duk lokacin da kake ɓarnatar da wani lokaci naka ba tare da fa'ida ba to dalili ne akan ghafla ta same ka Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan من na يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين Allah ya ce ranar da za a tashe su ita ce ranar alkiyama za su koma suna nadama akan cewa duniyan nan zaman da suka yi mata gaba ɗaya ai ba su yi mata zama ba ma sai na gwargwadon sa'a guda a cikin yini suna iya shaida junansu akan haka me wannan magana take nufi zaka shekara arba'in a duniya amma sai a tara ayyukan alherin ka gaba ɗaya ƙididdika ayyukan zai nuna gaba ɗaya aikin na awa ɗaya ne shekara nawa kai a duniya shekara arba'in a cikin shekara arba'in kayi aikin alheri da ibada na awa ɗaya ina fata an gane za zo suna bayyana da dama akan haka sai Allah ya ce haƙiƙa waɗanda suka ƙaryata wannan rana da za su sadu da Allah waɗannan mutanen sun yi asara kuma ba su taɓa kasancewa cikin shirya ba Allah ya kiyaye jama'a ina ganin a nan in yi muku ishara zuwa ga wasu kasusuwa da na su guda uku a nan bara na sa musu mukaddima ta tafsiri abc zuwa ga wasu maganganu da na faɗi a wannan lokaci masu muhimmanci dangane da kula da lokaci a inda muka ɗibo daga cikin littattafai na ainihin abdulrahman ibn al mai suna saidul khatir muka sake ɗibowa daga cikin ainihin wato littafin kimatu zamani inda ulama na malam abdul fattah abu gudda yana da kyau ku koma ku dubi waɗannan abubuwan babu shakka jama'a lokaci yana da matuƙar muhimmanci sananniyar magana ce da kowa ya gada alwaqtu kasaifi lokaci kamar takobi ne in lam taqta'ahu qatta'aka in baka yanke shi ba shi zai yanke ka me wannan magana take nufi kai marmaza lokacin da ka samu ka aikata abin da baka aikata kada ka zo ranar mutuwa ana ce maka kalla lamma ya ma amara abin da aka sa shi ya aikata ba shi ya aikata ba bahaushe ce kowa ya daka rawar wani zai raksa turmin daka tashi lallai jama'a mutane suna bata lokaci a waɗannan zamun aikin banza Allah ya kyauta abin da wannan magana take da alaka da wa'azinmu na yau shine me mutumin duk da kaga yana bata lokaci a haka siddan to dalili ne akan me dalili ne akan cewa wannan mutumin ya shiga cikin ghafla manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas ni'imomi biyu matiyancin mutane suna sakaci da su a sihhatu wal farag lafiya da kuma lokaci Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a bayan waɗannan bayanai sai al-mabhasul khamis bayani na biyar asbabul ghafla me ke kawo ghafala waɗannan bayanai babu shakka suna da matuƙar muhimmanci kowa ya ainihin natsu domin ya gano su domin ta iya yiwuwa in baka cikin gafla a yanzu ɗayan cikin dalilan nan yana nan yana bin ka bayan kwanaki ko lokaci ya saka ka a cikin gafala ɗin malam ya ce akwai sabuba masu yawa waɗanda suke jan gafala amma daga ciki akwai aljahalu billahi ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi jahilta Allah rashin sanin Allah idan baka san Allah ba baka san dalilan da suka sa ya halicce ka ba baka san darajojin shi ba baka san sunayen shi da siffofin shi ba baka san ayyukan Allah da hikima ayyukan Allah ba babu shakka za ka iya fadawa cikin fatsar shedan wadda in ya ɗauke ka zai jefa ka a cikin kwandon shi ko kuma rumbun shi na gafala a ƙarƙashin wannan maganar mafita ita ce me sanin Allah jahilta Allah yana daga cikin sabubban da ke jefa ainihin mutane a cikin ainihin ghafla don haka lallai ne kowa ya kokari ya san Allah Allah ya ce kul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab faɗa musu waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai ba za su yi daidai ba lallai ne masu hankali sune ne kaɗai suke tunani Allah ya taimake mu Samiyan abu na biyu da ke jawo ghafla al-ma'asi min a'zabi min a'zami asbabil ghafla saban Allah na daga cikin dalilai mafi girma waɗanda suke sabbaba ghafla lil adillatil atiya saboda dalilan nan masu zuwa Allah madaukakin sarki ya ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ya ce rabu da su tsatsa ce ta faru a cikin zukatansu sakamakon mugun aikinsu na'am hadisi ya zo sahihi cikin sunan tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa akwai ainihin tsatsa da take sauka a kan zuciyar kafiri da munafiki da fasiki duk sanda ta sauka a kan ainihin wannan zuciya tashi sai baƙi. ya ainihin mamaye wurin idan wata ta sake sauka sai ta sake sa baki a wurin har sai a waye gari gaba ɗaya tsatsa ta rufe zuciyar ka ɗauki wannan kyakkyawan misali ga kwano kwanon cin abinci jama'a ka bubbuge fentin shi ta hanyar buga shi a jikin siminti me yake faruwa ka ɗauke shi ka jefa shi a ruwa ya kwana sai ka fitar da shi me zai biyo baya tsatsa za ta bi ta mamaye shi idan tsatsa ta mamaye shi idan da ruwa a cikin shi kana nan sai ga ruwan ya tsiyaye ya huje kenan duk sa'ad da mutum ya karyata Allah mutum ya samu kanshi a halin sabon Allah tsatsa ce za ta rinka sauka akan zuciyar shi wannan ayar jama'a tana bayyana mana hadari daga cikin haɗurran da ke biyo bayan sabon Allah daga cikin wannan hadarin shine ashe zuciya da Allah yake rufewa ba wani kyalle ne yake sa yake rufe ta ba tsatsa ce take faruwa tsatsan nan ya danganta kowane irin abu yana da tsatsa da gwargwadon yadda za ta bayyana gare shi tufa na tsatsa irin tsatsar da tufa take ba irin ta ce tsatsar da take bayyana ga kwano ba haka zuciya da take tsatsa yawai zuciya mai ce nama ce ashe tsatsar da take ba tsatsa ce irin tsatsa ta ainihin kwano ba ɗauki misalin tsatsar da ɗan adam ya sani wadda take iya kama kowace gaba a jikin mutum wace tsatsa ce ita ce sankara kansa yayin da kansa ta kama jikin mutum jama'a takan zauna a wannan wuri ne ko kuwa tana tafiya ne tana cin sauran gaɓoɓi don ta cinye jiki cinye jiki take yi don haka za ga in kansa ta kama yatsa shawarar farko sai a ce kawai sai dai a yanke wannan yatsa kafin wannan sankara ta isa ga kafa in ta isa ga kafa fa sai a ce a yanke kafa kafin ta iso cinya to kaddara hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb dan Allah zuciya annabi ya ce in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci fa jiki ya ɓaci to kaddara sai kansa ta kama zuciya me wannan yake nuna maka zuciya ita take raba jini duk jinin da zai tafi ko ina na ɓangaren jiki zai tafi da me zai tafi da wannan saƙo na cutar kansa don haka wannan jini yana isa sai harbi wannan ɓangare don haka kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna sabon Allah yana sabbaba tsatsa a cikin zuciya jama'a Allah kiyaye salisan na uku al-i'radu wattiba'ul hawa yusabbibani sadda abwabil hidaya wa fatih abwabil ghawaya kau da kai ka zama me ka zama dan ba ruwanka ba ruwanka da wa'azi ba ruwanka da masu addini ba ruwanka da duk abin da ya shafi harka addini duk abin da ya shafi addini ba ruwanka da shi shine ne shine al-i'rab to duk wanda ya kau da kai mai zai biyo baya ittiba'ul hawa sai son zuciya domin jama'a ku ji da kyau ba yadda za a yi dan adam ya zauna baya bin wani abu a duniya idan ba ka sharar masallaci aka ce za ka yi ta ta kasuwa karin magana ce bahaushe yake ma'ana masallaci nan ne ɗakin Allah kasuwa fa dabar shaidan to in baka share ɗakin Allah ba ka je kai wa shaidan shara ka duba da kyau ka gani idan ba a same ka aikin alheri ba tabbas za a same ka a na banza don haka duk sanda ka kau da kai to abin da zai biyo baya sai kuma ka bi son zuciya to waɗannan kuma suna toshe ƙofofin shirya suna buɗe dukkan ƙofofi na ɓata Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah yace iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabin mutane ya iso musu wato kiyama ta iso amma su kuma suna cikin gafala har ma sun kau da kai ma atihim min zikrin min rabbihim muhdathun babu wani ambato da zai zo musu daga ubangijinsu sabo illa istama'uhu wa hum yal'abuna sai sun saurari wannan sabon sako daga Allah a halin suna wasa lahiyatan qulubuhum zukatansu sun shagaltu ba ruwansu da Allah wato abin da zai baka mamaki jama'a waɗannan abubuwan Allah yana faɗin su ne akan kafirai fa asalin waɗannan ayoyin duk sun sauka akan kafirai ne amma yanzu kana zaune da musulmi sai ka ga kyakkyawar bujurewa jama'a yanzu akwai musulmin da baya sallah kar ka ɗauka cewa hidima ce ta mai yawa ta wani abu a'a baya sallah ne kawai ya kau da kai akwai musulmin da tun da yake jama'a baya zuwa wurin wa'azi akwai wanda yake bashi da kaset din wa'azi akwai wanda ba ka tambaye shi cewa yau kwanan ka nawa rabanka da kai sadaka kwanan ka nawa da kai karatun alkur'ani ana yin mutuwa sai ga kowa ya ɗauko carbi ni ban san irin wannan munafinci da ya zo mutane ba yanzu mutane ne gida gaba ɗaya kullum ana disco ana shan music da an mutu a gidan sai ga kowa da carbi ai dama kuna da carbin ashe mana ana jiran sai ranar musiba ne sannan za a tunkari Allah za ka tunkari Allah a sadda bai da bukatarka ka kamata mutane su tsaya su duba wannan matsala ta irab ka zama dan ba ruwanka akwai mutanen da ba ruwansu da harka addini jama'a ba ruwansu da harka addini me suka fasa a gaba harkar duniya harkar neman kuɗi waɗannan su ne annabi ya kasafta su gaba ɗaya sai jefa musu bam guda ɗaya na tsinuwa ice ta isa abdul dinari ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila ta isa takas wa Iza shika takas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai bautar kuɗi ya kaɗe ya shiga uku mai wa riga bauta mai wa mayafi bauta mai wa zani bauta ya shiga uku ya lalace maza Allah ya mishi wata addu'a da zaka dube ta ba a bakin komi ba amma kuma matsala ce ya ce Allah ya sa ya taka kaya ya kasa cire ta ka da magana kai da kanka ko motar ka ta taka kusa aka kasa cirewa jaraba ta same ka domin me ake jira ana yin faci zai sake bayyana ko kun fahimta jama'a annabi yake wa mutumin da ya shagaltu da bautar kuɗi a yau mutane abin da suke kenan ba da jimawa ba wani abin da yake gayan kenan duk da lasa mahallashi ba musulmi ba ne ma yake cewa the whole world is worshiping money matter materialism sai ce including myself ce duk duniya yau kuɗi ake bautawa rayuwa kawai aka tasa a gaba ya ce har da ni kai na dinnan nace mishi amma a wani lokaci cikin bayanai da muke tattaunawa ka ce mini a coci ka girma ce sai me kuma girma a cikin coci ba zai sa <laughs> ya zama bawan Allah ba ashahidul akbar waɗannan kafirai ne amma jama'a ya kamata a ce musulmi jama'a musulmi jama'a ba ruwan shi da addini ya kamata a ce makwabcin masallaci ana sallah ana karatu ana wa'azi ba ruwan shi da wa'azi ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da karatu ya kamata a ce makwabcin mutanen kirki ya fi kowa lalacewa wannan matsala ta irab makiyanmu jama'a sun dasa mana ita kuma suna nan suna tarbiyyantar mutane akan haka don Allah ka shiga cikin kowace jami'a ban rage maka ba ka shiga kuma kowane faculty ban rage maka ba har faculty na islamic studies a nan fce da abu labari ke zuwa cewa akwai lakcarorin da sai sun yi sharaɗi cewa yau ba wadda za ta shiga lakcar su sai ta sa ijabi. amma me suke karantarwa islamic studies wai tana digiri ne ko nce a kan harkar musulunci kenan gobe ita ce malama amma fa sai an yi mata sharaɗi in ba ta sa hijabi ba ba za ta zo darasin ba ina ma'ana haka ta bujire to tana ɗalibar ilimi da ake sa rai gobe ta zama malama ta bujire wa Allah me take so so take ta caɓo ado ta sawo kallabi a gaban goshi ta zo tana ɗaukar lecture akan mai akan islamic studies yanzu jama'a idan ya zama nau'in waɗannan mutanen da su ne malaman gobe lalatar da suka shiga ciki kenan me muke tsammani game da waɗanda suke karatun pharmacy ko law ko engineering ko makamantan haka ka je ka zauna da ɗaliban sauran department da faculties ka gani karfe biyar na la'asar za ka je ka samu ɗalibai a cikin jami'a sun zauna suna shan ice cream musulmi ne in ka tambaye su a cikin ku da Allah akwai wanda bai sallar la'asar ba mu tashi mu ni ma na tuna suka ji ya ce wallahi tallahi aini har ta azahar din ma ban samu yi wanke to shikenan ai zo mu ka ai ba da tsarki ne tun safa da yake zaune ba da tsarki wani irin tsarki bai da mata fa ba bincike za a yi ba mafarki ya ko zina ya yi sani ya rage gare shi amma ba shi da tsarki hujja ce tun safe bai sami yadda zai tsarki ba har ya samu lokacin zama yana shan ice cream yana hira da 'yan mata waɗannan mutanen gobe fa cikinsu za a ciro wani guda ɗaya a zuwa tsaye muku da masallaci a ce jama'a wannan shine muke so ku goyi baya zai zama ɗan takarar gwamna ku daina ganin wasa ne haka magana take a cikin waɗannan ɗaliban da ke abu ko polytechnic ko fce ko unimed ko ina ne yana ɗalibi baya sallah akwai mutumin da ya kai matsayin gwamna ne fa sannan aka saka shi a aka lallashe shi ranka ya daɗe ka san siyasa ce yanzu lallai dole ka rinka yin sallah in ba haka ba za ka samu matsala bayan ya zama gwamna ne fa ake lallashin shi ba ana ce mishi ranka ya daɗe ka yi sallah don Allah ba ne ba ta taso ba dan kai daɗe lokacin siyasa ne yanzu in an adawa suka gane baka sallah to za su ɗauki wannan ya zama abin adawa amma fa sadda ake wannan maganar ko ana gwagwarmaya shari'a ne a jihar <laughs> sai sa wata tufka da warwara jama'a sai ka zo najeriya za ka ji ta ana gwagwarmayar kafa shari'ar musulunci ne da kaddamar da shari'ar musulunci a ƙarƙashin gwamnatin shi amma ana ba shawarar ne ya rinka sallah saboda kada 'yan adawa su gano don suka dawo in suka gano suka mai da wannan ta zama matsalar adawa to abin ba zai yi kyau ban an zo ta zarce jama'a a matsayinku na ɗaliban ilimi wane shiri ne kuka don ku canza ɗaliban da ke kusa da ku da ke fce ko polytechnics ko abu ina magana case study ne nan na zaria sauran garuruka kowa ya ɗauki misalin makarantar da ke garin su sadda yake saurare na nake wannan maganar wace gudunmawa kuka idan ku sa domin fitinar da muke fama da ita jama'a ita ce yanzu muna rayuwa ne in a secular system secularism ne an cire hukuncin addini a cikin jama'a addini wanda ya ga dama ya yi to ba nan ba child rights act wannan dokar ta daɗe tana aiki mutane ne ba su sani ba ana ƙoƙarin a tabbatar da ita ne aka sanar da jama'a kawai a cikin tsautsayi da ganganci ma jama'a suka sani don haka ake hayaniya duk hayaniyar da ake ba abin da aka canza jama'a dokar samarwa da 'ya'ya'yanci yau wata guda nake hira da wani aboki na ya dawo daga america daga cikin dalilan da yake bani ya ce wallahi ya baro na ce don ran nan na ji shi yana shiri kawai a gidan rediyo kawai ina zuwa wani wuri kuma kawai sai na gan shi ah, a ce ai ce yau mako na biyu da dawowa ya aka yi ce ba yadda za ka yi tarbiyyar yaya ya ce ya ziyara ne makarantar 'ya'yan shi kawai sai ya samu laccar da ake wa yara a ran nan ita ce ana gaya musu dokokinsu 999 9 guda uku ita ce lambar telefon a america duk inda kake daga america ka buga 24 hours wannan telefon din yana nan shagal yana aiki ka ce ga babana na duka na ga babana ya min kaza ga iyayena sun kuntata mini gashi kaza kaza kaza kaza kaza ane wa yaran primary school ne lacca akan wannan don haka babana ya ce sai na yi sallah babana ya tashe ni karfe shida ko karfe biyar na asuba kuma makaranta a america sai karfe tara ake farawa karfe tara don haka karfe takwas mutum zai iya tashi bacci marmaza cikin minti talatin ya shirya don me za tashe shi karfe shida ka ce sai ya yi sallah dole ne sai buga 999 yanzu nan sai ka ji mota ta zo kofar gidanka da jiniya ana zuwa a fito da kai a je a kai ka kotu a gurfanar da kai in ta kama a kwace dan fa za a kwace ɗan ne a je can a rike shi saboda kai kana kuntata mishi ya tashi ya sallah wannan ita ce dokar da aka tabbatar mana jama'a kuma wallahi ni in kun ga wannan dokar za ku ga suna na ya bayyana a cikin ina daga cikin waɗanda suka je aka yi taron kwana hudu domin yakar wannan dokar dukkan kararat da muka tabbatar a rubuce aka je aka bayar da aka tashi bugo mana sakamako aka turo mana cewa ga sakamakon taron mu da muka yi bayan wata takwas ko wata tara da na je na karanta sai na ga asalin abin da aka ba mu din muka ce bamu yadda ba shine aka sake zuwa kai aka sake gurzawa ba a rage ko harafi guda ba dan haka dukkan inputs dukkan abubuwan da muka saka a ciki da abubuwan da muka cire ba su yi tasiri ba shine sai na aika ita commissioner da ke shugabancin wannan abin a lokacin a je a yi mata magana abin nan fa ba shi da bambanci da wancan da aka bamu ta ce ita ma sai daga baya ta faɗaka yaushe turawan da suka yi wannan kwangilar sun riga sun yi nisa kuma Allah ya sani a lokacin fa mu nan jami'ar Ahmadu Bello ce ta gayyato mu cewa a zo fa a yi wa abin nan taron dangi fa idan ba a yi haka ba sai sun tabbatar da abin da suke so don haka duk wanda ya san yana da wani ra'ayi sabanin haka ya shigo in ya zo kuma kada bakin shi ya kamfa ya faɗi ko menene ya rubuta jama'a haka muka kwana hudu a kaduna a yi taro a zauna a rubuta a gyara kaza a gyara kaza ƙarshe aka tattara aka ce yanzu kowa ya yarda da wannan eh kowa ya da wannan eh to wannan bai saba wa shari'ar musulunci ba amma da suka tashi ina suka jefa namu ina suka jefa namu sai suka fitar da wannan na asalin na asalin kuma inda ya bayyana da sharrin shine da an kawo mana shine aka ce ga irin abin da aka tabbatar muka ce bamu yarda ba kun ga ba sun koma haka haka za su je su yada ko to yanzu da suka dawo da shi sai bayyana da sunayenmu cewa mu ne muka tabbatar da shi yasa gaskiya daga ƙarshe ni sai na ba da shawara guda ɗaya irin waɗannan abubuwan in sun taso mana maganar a tsinto wane wane wane profesa wane dokta ba ta taso ba kawai a kore su da wannan ajandar to amma matsalar korar ko za ta yiwu na'am za ta yiwu inda mu suke samu kai tsaye amma ba mu suke samu ba hanyoyi biyu suke bi na ɗaya za su bi wani ɗan majalisa wanda suka san yana da irin wannan ra'ayin za su kawo kuɗi su bashi kuɗi masu ban mamaki za a kawo falla-fallan motoci daga turai a zo mishi da su na haka shi zai sponsorin abu a gaura mai mari a majalisa a yi duk abin da za a yi matsayacin sai ya zo yi tallan abin idan kuka ki ko sai taho jami'a yana zuwa jami'a sai je ya samu wani lecturer ya ce mishi za a baka miliyan kaza lecturer ya ga a ah, dama ai kudin da za su karasa ginin gidana da na fara miliyan uku za su karasa to yanzu ni za a bani miliyan talatin ma'ana zan yi irin gidana so goma kenan a zan yi ya je kawo matsalar ai ta rikici da shi sai ya yi idan duk jami'a aka gaza wanda zai karba ko akwai yan kwangila a cikin gari suna nan su sai sun karba kuma sai sun yi wannan yake nuna maka sharri daga cikin sharrorin da muka samu kanmu a wajen 'yan majalisunmu ba waɗanda muka zaɓa ba ne don haka ba sa kara ra'ayoyinmu yanzu child rights act ɗin nan ko wallahi sun tabbatar da shi shi ne karɓaɓɓiyar doka a wurinsu kuma yanzu ka je ka samu gwamna wani gwamna wani sai ce wallahi shi ya